iya shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar, inda wakilinmu Mansur Sani da shi da manyan baƙinsa suke tafka muhawara kan yadda ƙasashen Afirka za su amfana daga zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka a karo na biyu. Ai sauraro lafiya. ba irin sauran shugabannin amurka bane da in sun faɗa kamar zai ɗauki lokaci kafin su aiwatar mm. in kuma ya goyi bayan haka nan kuma za a ga sauyi za a goyi bayan haka nan nan take ba zai kamar munahurci ba wanda kamar sauran sai su yi alaman sun goyi bayan wannan takwarkin amma ala kulli halin afirka kamata ta haɗa kanta mm. tunda tunkarar irin wannan sai afirka ita ma ta zama ɗaya ta zama kamar yadda ake so wani lokaci eh, eh, shugabanninmu suka yi wannan nazarin a yi kasuwa ɗaya ta mm. afirka wadda ita ma Afirka za ta zo da ƙarhinta. To hmm. matsalar da muke samu har yanzu muna da rarrabe rabon kawuna kan waɗansu ko wasu za a yi harkar siyasa domin abin da matsalar mu na Afirka biyu ne. Hmm. Shi in ana harkar kasuwanci ko ana harkar tsaro kamata yi a hudda waɗansu abubuwan son rai na milki da wani salon milki da wani tsari. Kai ya shiga ciki. yanzu kasashe suna iya hulɗa na soji don su tsare kansu domin abin da ya taɓa ka zai taɓa ɗan uwanka mm. kenan ku hudda wannan harkar tsarin mulkin ku da sauran ku haɗa kanku ku yi aiki ne. harkar kasuwanci ma haka nan domin samayya Nigeria shine samayya Niger samayya Niger shine na Nigeria kenan ana iya maida harkar mulki daban a yi harkar ta ci gaba ta kasuwanci. Mm. To in dai Afirka ba mu hudda irin wannan son ran ba, nan mu haɗa komi tare sai ka ga in kuna da matsalar siyasa komi ya shiga ciki kun sa komi ciki babu ma ina kwana tsakaninku hmm. al'ummanku kuna neman ku haɗa su to zai zama matsala eh, eh, eh, mu samu kaman jin daɗin ma'amala da amurka ta trump hmm. amma mun samu kaga harkan tsaro kaga harkan kasuwanci mu. raba shi da harkan manuhohin mulki da siyasar kasashenmu domin kowace ƙasa tana da incin kamar a na nazari ta zaɓi salon mulkin da ke gyara ta wannan bai kamata bai zama wata matsala ga wata ƙasa amma kuma ko wata ƙasa ta ga wannan matsala ne bai kamata bai shahi harkan tsaro da harkan kasuwancin ƙasashen. Eh, Lamina Gwanda. Ah. Kamar yadda Nazum Ibrahim ya ɗauku zance mhm. ah, ɓangaren haɗin kai, mhm. ƙungiyar ECOWAS, ah, ƙungiyar IAS, mhm. na ɗaya daga cikin wasu ƙungiyoyi da za a iya kira a Afirka waɗanda kusan za a iya cewa ba a fahimtar juna kuma kowa ya bi tashi alƙibla duk da yake eh, niger mali burkina faso sun yi nasu bangare da kuma su waɗancan har yanzu dai eh, waɗannan ƙasashen da ake magana suna ma'amala da kuɗaɗen amurka dala amurka wadda har yanzu tana da daraja a faɗin duniya a ko'ina saboda irin tasirinta mm-hmm. shin kamar yadda nazim ya ce ah, kana tunanin wannan rabuwar kanin zai ci gaba da haifar da mai ido to eh, shi rabuwar kai na kungiya wani abu ne daban dama dai an ce sarki goma zamani goma mm. ah, magana ce ta tsarin shugabannin da ke akai kai da kuma lokacin da suke a kai da kuma lokacin da kila za su kau da sauransu kowane shugaba ya so da manufashi eh, idan ana magana kamata abu mai dorewa wato ya danganta da yadda su talakawa su karbi abin amma har kullum ita kungiya dama ya kamata a ce aikin da take yi tana aiki na wakiltar 'yan ƙasa ko kuma ainihin waɗanda suka kasance cikin ita wannan ƙungiya misali ƙungiya ta ƙasashe to ya kamata a ce tana ma'amalantar eh, wato eh, 'yan ƙasar da take ciki wato aiki ya zama dan su take yi ka fahimta yawa saboda haka ah, idan ya zama na. Eh, kowace kungiya da tsarin ta in ka dauki ita sai da yawo wadda dama ita ce tun can shekara aru aru da suka wuce da kuma ita IOS nawa ta zo yanzu ah, idan ya sama da kowace akwai manufa ai manufa ce ta kungiya kungiya kuma kamar suna ne amma mi take iya yi ko kuma bi take yi a ƙasa wanda ya shahi mu'amala in ka dauki kamar shige da fice magana takardu ko in ka dauki magana eh, haraji na kasuwanci da sauransu ai kaga dusu abubuwa ne wanda ah, dole waɗannan ƙasashe kamar da nazumi ya ce wato akwai buƙatar cikakken haɗin kai <clears throat> bai kamata wasu abubuwa su shiga ciki ba dan an zo an ce yanzu yanzu tanda ana cikin sai da yawo an ta an ce akwai iOS yanzu to kenan eh, bai kamata a tsaurar matakai yawa wannan yawa tasirin waɗannan wannan rabuwayi da kuma wannan sabon kungiya ya zama ne ya shafi yancin eh, talaka na mu'amala yancin talaka na yin addini na zarga zarga na kasuwanci yawa ya kamata kowanne daga cikin wannan kungiyoyi da sun zama biyu kowanne ya lura cewa ya samar da kanshi ne ba wai dan kashin kanshi ko dan kare muradun shugabanni a'a ayi abin don tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun samu sauƙi ta yadda kenan ko da wasu sabbin dokoki yanzu ita IOS ta yi misali eh, da fasfo da visa da sauran su abubuwa to ya zama da cewa an ta sauƙaƙa mu'amala yadda ba za ta shahi ta 'yan ƙasa uku da ke cikinta ba mm. ka fahimta ko da a ce za su yi wasu abubuwa don ta saba masa ya wuto ya zama ta saba masa a suna mahi yawanci amma a zahiri ka gane mm. dole ta yi abubuwan da zai daɗa ma 'yan ƙasa wajen mu'amala domin dai ah, eh, ƙasa komin ƙarfinta in ma tana da shi komin ƙarfin tana buƙatar sauran ƙasashe domin ta mu'amala babu wanda ya rayu shi kadai wannan ko addini ya karanta da mu haka mu'amala ake yi hmm. sai dai ka san irin mu'amala za ka yi ko tunda hmm. eh, malamai suna gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga eh, an ce ko lokacin da ya ma bar duniya akwai wasu kadarorin shi a wajen eh, yahudawa saboda haka kaga wasu abubuwa ne wanda ke nuna dole akwai buƙatar mu'amalanta juna saboda haka idan ya zamana su waɗannan ƙungiyoyi da ake da su da sai da ta IS ta zo yanzu ba su samar da wani tsari da zai sauwaƙa ma 'yan ƙasashensu ma'amala da juna ba to ba su da wani amfani e bakin amfanin sai zaman cewa an yi ba dan muradin shugabanni da shugabanni har kullum za su zo su kauce ne za su kau ko wannan hayane da aka yi ta yi tsakanin eh, talakawa eh, irin misali in ka dauke da tsakanin Najeriya da Nijar zaga ai wasu abubuwa ne wanda ya kamata su talakawan su lura cewa mu'amala wannan tasirin zamantakewar su kada su bari ya gurɓace tunda uh, mine ne talakan kudancin Nijar da arewacin Nijar duka ɗai ne duka ɗai ne addini uh, al'ada da kuma zamantakewa babu wani abu kana da ɗan uwa kana da mahaifi can ko kane ko wani wawa shi ma yana da nan wurin saboda haka kenan har kullum. Eh, ya zaman cewa su talakan su lura shin wai dokokin da aka yi an yi su ne dan su ko mm. kuwa an yi su ne dan kare muradun shugabanni eh wannan shi ne ya kamata su ka shugabannin kuma ya kamata can farko su lura da hakan kada su yi dokokin da zai zama kawai don kare muradin su ne shi me saƙonka game da Donald Trump ko manuhar mulkin shi ko wani abu haka fata na dai ya kasance wato dangantakar Amurka da kasashen Afirka ta inganta tunda inda baki karkata dole can ya wuke su ba mm. eh, yaudara kai ne ka ce wai baka da bukatar irin wannan manyan kasashe mm. a yaudara kanka ne saboda Allah domin eh, ita a rayuwar duniya ai eh, mai kaya shine ke da eh, ke da tasiri <laughs> eh magana ta gaskiya eh, kamar yawa kenan muna da bukatar su suna da bukatar mu amma ya kamata mu lura cewa yadda suka yi amfani da wato dan abin da suke da in ma daga wajen suka sata amma suka gina kansu ya zama da mumu sun zama su ne madubin mu yanzu dole kenan muna bukatar yanzu mu mu'amalanci juna yadda mu samu mu wannan mu sake da ba tsarin tsarin mu yawwa wannan shine fatan da nake da ya kasance dole mu ko a samu kyakkyawar mu'amalar da zai zama da cewa ta amfani mu gaba da tunda babu ko shakka in ka kalli ko na'urorin nan duk da muke aiki da su ai duk daga wajen jansu ne ka gani to kaga kenan ko da a ce asalin tushen abin sinadarin daga wajen mu ne eh, ko makamashin da aka hada amma to amma yanzu tunda eh, su suka yi dabara mm. suka samar da abin su suke su kuma dawo mu da shi to kaga kenan dole muna buƙatar mu'amalanci juna da mu da su a cikin tsari yadda za mu ma mu samu san ciwon kanmu zuwa gaba gode kenan <laughs> <laughs> maman kabiru me taka mahanga Eh, Sakona ga al'umma bisa kan abin da ya shahi eh, manufofin Trump akan harkokin kafafe na sadarwa mutane suna komantar sosai kuma shi komantar kin nan ko ka yi shi da hausa ko da wani eh, halshe ne ana ganin shi. kuma mm. mutane da dama suna gani inda ingilishi kai inda faransai kai ya zamanto a ce komantar inda za ka yi a matsayinka na ɗan afirka mm. ya zamanto abu ne wanda zai kawo masalaha abu ne wanda zai kawo zai taimaka wa afirka abu ne wanda zai taimaka wa musulmi hamma da kirista tunda in ka lura kamar abin da ke wakana eh, falastin kan musulmin kan kirista ba wanda ke jin daɗin wannan mm. al'amurkan kenan idan za ka yi magana a kan wannan ya zamanto abu ne wanda za ka nema na kawo ƙarshen abin ko ko kawo sassaucin abin ko ko na neman amurka ta sa hannu ɗari bisa ɗari na domin ganin an dakatar da harkoki wanda ba su kamata ba da ake yi a afirka ko ko wasu ƙasashe na larabawa haka da waɗannan bayanai na muhammad kabiru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin baƙin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona nan Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.